صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna wa 'yan uwa barka da wannan marece na lahadi 26 ga watan ramadan hijira ta mahicin halitta muhammad sallallahu alaihi wasallam 1434 wadda ta yi daidai da uku ga watan august hijira 2013 miladiya muna wannan masallaci na abu huraira a shiyar folo club a cikin birnin sokoto inda muke gudanar da tafsirin alkur'an a jiya muna cikin suratul anfal kuma jiya mun tsaya ga aya ta 33 za mu tashi ta 42 a yau domin san wannan sura tana nuna mana yadda yakin badar ya gudana tsakanin annabi sallallahu alaihi wa sallam da mashirikan ƙuraishawa kuma mun yi bayani jiya game da allah ya abin nan ya raba ganima da ake samu a wajen wurin yaƙi to a nan ayar da attahe wato allah zai tunatar da mu zai tunatar da annabi sallallahu alaihi wasallam a wata ni'ima wadda ya musu a wannan lokaci na yakin badar ah, allah ya ce is antum bil rutul adunya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو أنكم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من علك عن بينة a cikin ni'imar da Allah ya wa musulmi a wannan yaƙi na badar sai Allah tunatar da su ya ce is antum wato ku musulmi ku tuna ai uskuru ku tuna ayyuhal muslimun ya ku musulmi sadda kun ka zamo bil udwati duniya kuna a gaba ta kusa wato eh, gaba ta kusa wahum su kuma mashirkan qurayshawa bil udwatil quswa suna gaba ta nesa wato daga gare ku nan al'udwa ana abin nan waton tudu gaba tudu gabar wani abin nan rahi wanda yake na da tudu a samansa ko kuma wasu malamai na cewa almakanal murtafi waton wuri wanda ya sama to gabarsa to ku tuna lokacin da kuna wannan gaba ta kusa domin a duniya a nan kusa abin da ke kusa ta ta'anisi ne na al'adana min daga abin nan dana ya danu a ce al'adana abin da an mahi kusa da na ka samu duniya domin tana kusa lahira ita ce abin nan ta, nesa wato ku tuna lokacin da kuna gaba ta kusa warrakabu asfala minkum sannan ayarin nan da kun bi wani abu sufyan shi kuma yana abin nan ƙasa a gare ku wato al'aƙasa a nan shi ma tanisi ne kamar yadda wacce a duniya take ta'anis wato daga ƙasa ya ƙasu Ah, shi ma abin nan ne kuma ana karanta shi da alif a ce al'akasa da alif sama don ma'anarsu guda lugga ce ta mutanen hijaz to warraka bu ayari na abu sufyan wanda yake shi kun zo ku tare bayan ya dawo da sham da hotauci kun zo ku tare shi to shi kuma wannan yana asfala menukum wato yana kasan ku ba gehen ku ba ko kuna kusa ga madina su kuma sun taso sun baro makka da da nisa sannan shi ayarin da kunka zo ku tare yana kasan ku don haka ba ku iya haduwa da shi saboda haka ne sai sulale ya fita ya koma wata makka kaga ya bar ku kuna nan su kuma mushrikan abin nan ƙurayshawa suna nan to malamai na cewa abinda a dalilin ambaton wannan abu da Allah ya yi don ya tunatar musu da wata irin baiwa da annan haɗe baiwa ta farko lokacin da musulmi suka zo inda suka sauka inda Allah sufanta a wannan wurin wato wuri ne wanda yake bai da ruwa suna nesa ga ruwa ba su samun ruwan da za su sha kun ga ai da ta gabata lokacin da Allah ba su nasara ce har ya musu ruwan sama don su sha su yi abin nan su yi wanka su ba da su sannan kasar da suke kasa ce mai abin nan mai rairayi kawahu ba su iya tabbata kawahun doki ko kawahun a wajen yaƙi, kamar yadda ayoyin da suka gabata suka tabbata muna to amma su kafin rai, inda suke ita wannan abin nan alƙusuwa ƙasa ce wadda an mai ƙarhi ƙawahu na iya tsayuwa bisa gare ta ƙawahun doki ko ƙawahun mutane sannan kuma suna kusa ga ruwa kaga dai ni'ima wadda ta zahiri wato a wajen yaƙi ta fi samuwa ga waɗanda abin nan mashirikin ƙuraisha bisa ga abin nan musulmi to sannan kuma ga su da yawa adadin da yawa domin sun zo su dubu da makamai da sulke da dawaki amma musulmi ga su 314 ko da 17 duk da iyakar su annan sannan ba dawaki sai doki biyu gare su makami guda shidda ga wannan ashe babban ni'ima ce don haka nan Allah tunatar da su ita nan ya ce ku tuna wannan lokacin ga ku ga gaba ta kusa ga ga waccan gaba sannan warrakabu asfala minkum ayarin da kun kai biyo don ku kama waton ku samu ma shi kuma yana kasan ku don sai ya wuce ba ku samu damar kama shi ba Allah ce wannan haduwa walau artum da kun yi alƙawalin cewa da ku da mushrikai ku haɗu la khatalabtum fil mi'ad da kun saba ga haduwa a wannan wurin da cewa kun kai mun sa ranar yaƙi da mu da ku ku zo a wannan wurin mu haɗu to da kun saba wato da ku da su da kun saba ku dai da kun saba idan ku haga yawansu domin da kun gane su ga zahiri sun zo muku wajen mutum dubu da makamai da dawaki kuna ɗari uku kurum sannan ba ku da makamai kuma da kun san inda kuke ba ruwa ƙasar nan ba ta abin nan ba ku tsayuwa a kanta amma su ga su da ruwa da kun saba wato da kun ga wannan yakin ba shi Allah ya ce la akhata labtum fil mi'adi da kun saba ga alƙawali to sai Allah ya rufe wannan gaba ɗaya. Allah ya ce yayi haka nan walakin Allah ya hada kunan liyaqalillahu amran don Allah ya hukumtar da wani al'amari kana maf'ulan wanda ya za haƙiƙan zai aikata shi wato don haka sai Allah ya ruhe muku ganin wancan ya ruhe musu ganin wannan Allah ce ya yi haka nan kuma ya halaka man halaka an bayyana saboda wanda ya halaka daga cikin mushrikai ya halaka bisa ga hujja wato cewa ga abin nan mu'jiza zahiran ta ta bayyana cewa Muhammadu bisa gaskiya yake sallallahu alaihi wasallam ga abin nan su ɗari uku ba makamai ga ku da yawa da makamai ga wurin ku babu ruwa ga wurin waɗancan da ruwa to wannan hujja ce wadda an bayyane kafin su gane cewa abin nan da muhammadu ya zo da shi sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to in ba su yi ba kenan sun halaka bisa ga hujja wa ya haya mana hayya sannan wanda ya rayu shi rayu an bayyana tun bisa ga hujja shi kuma cewa lalle abin nan da muke akan sana muhammad gaskiya ne don haka ba dalilin abin da zai kuma dauke ku kuma ku dibi wani wuri wasu malamai na cewa a nan li ya halaka man halaka an bayyana wato kamar abin nan ne wato eh, wanda ya halaka shahalak wato kamar an yi aron wannan kalmomi ne guda biyu alhayat sannan da halaka wanda ya halaka shi mutu bisa ga hujja sannan wanda ya rayu shi na musulmi shi ma shi mutu bisa ga hujja wato kamar eh, abin nan li ya halaka man halaka an bayyana shi ne ya mutu bisa sa bai dawo ba wanda ya rayu bisa ga hujja shi rayu bisa ga musulunci har ya mutu a kansa shi an ma'anar wannan aya to Allah ya ce wa inna Allah la sami'un haqiqa Allah mai ji ne ga kafircin kafirai wa kuma da imanin muminai duka Allah ya sani alimun masani ne bisa ga abin suke aikatawa wato dukkan su kenan da musulmin da muminai duk Allah alimun ne bisa ga su la ya kafa alai khafiya wani abin mai boyewa ba shi boyewa don haka nan ko da kafiri ya boye ya makirci to bai boye ma Allah to ci gaba إذ يريكهم الله في منامك ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور to daga cikin ni'imomin da ubangiji Allah ya wa annabi da sahabbansa a yakin badar mun faɗi wannan ta farko to kuma ga wata ni'ima Allah ce kuma ka ambata izuri ka humullahu sadda Allah ya gwada masu hi manamika a cikin kwananka kalilan suna yan kaɗan wato annabi sallallahu alaihi wasallam kafin wannan ya faru Allah ya gwada mai ƙungiyoyi biyu a cikin kwana yace zai bashi guda to a cikin kwanan waɗannan da an ka mai sai Allah gwada mai su yan kaɗan bai gwada mai su da yawa ba don da ya gwada musu cikin kwana da yawa to da wannan na iya sanya in ya faɗa wasu daga cikin mutane su abin ya zan kaikayi ga zuciyarsu to sai Allah gwada mai su yan kaɗan da ne a cikin kwana Allah ya ce walau arakahum da mun gwada ma su kathiran da yawa lafashiltum da kun yi taushi wato ma'ana kenan da kun tsorata wala tana za'atum da kun yi jayayya hil amri ga al'amari da an ce muku masu yawa ne su dubu ne da makamai da dawaki baku da su to wannan zai sa abin nan ku ji tsoro wasu su ga bai kamata a tunkare su da yaki ba bai kamata abin nan ba kaga wannan zai sa a yi jayayya to Allah baya son jayayya gare ku wala tana zatun fil amri da kun yi jayayya ga al'amari Allah ya ce walakin Allah sallama sai dai Allah ya tsare wannan Allah bai kaddar wannan abu shi faru ba innahu alimun bi zati sudur haqiqa Allah masani ne ga dukkan abin da ke cikin zukata ya san zuciyar da adda tsoro ya san mai karhin hali ya san mai hankuri ya san mai iya yi ya san da ba ta yi don haka duk Allah ya ruhe muku waɗannan don kada ya bai abin nasu su bayyana ku ji tsoro to ga cikin magana nan tahe wa ku in yurikumuhum idh taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum ويقللكم في أعينهم ليقضي to bayan an gwada ma annabi sallallahu alaihi su a cikin kwana watan yan gane yan jama'a ne yan kalilan to su kuma muminnai an gwada musu su ma amma su ba a cikin kwana ba sai da yakin yakan kama wato suna kallo ga rundunar su gannan ga rundunar ƙuraishawa wato yaƙi ya tsaya ƙawahunsa to sai Allah ya rage yawan abin nan ƙuraishawa ga idanun muminnai su ma sai sun haganin su 'yan tsito don haka na Allah ya ce wa ku muhum kuma ku tuna ku mu'minnai lokacin da Allah ya gwada muku su ta kaitun lokacin da kun ka haɗu a wurin yaƙi wato sahun yaƙi ya kan kama ga na ku sahu ga na ga sahun mushrikai Allah ya gwada muku ya gwada muku su fiya ainukum a cikin idanunku kalilan yan kaɗan Abdullahi ibn Abbas ya ce ina tambaya wani abokin binnan abokin da muke tare da shi cikin sahu ni ce mai kana ganin waɗannan shawar mutanen maka sun kai mutum saba'in alhali ga sun kai dubu mutum dubu amma allah ya matse su ya gan su yan kaɗan nan ya ce sun kai mutum saba'in ya ce ina ganin dai sun kai ɗari ba su gane ba sai da su mu wani abin nan mutum daga cikinsu aka zawo da shi aka tambaye shi ko nawa kuke ya ce ai mu dubu muke bayan har abin nan abin da Allah ya kaddaro shi faru ya faru an yakin abin nan mushrikai sun fashe an kama bayi an kama dawaki an kashe musu mutane da yawa manya manya duk shawa wannan wurin mutum saba'in an haka shi so Abu Jahal don nan sun ka mutu don haka don mai faɗa da addini Allah zai ba da nasara ta rana kuna nan za ku kamo shi ku dace kai ne Allah ya ce wato ya gwada muku su lokacin da kun ka haɗu hiya a a cikin idanunku kalilan suna 'yan kaɗan wa yuqallilukum su kuma ya kakam abin nan wato ya rauna nasu ya rauna na ku musulmi hi a ayunuhum ga idanunsu don sai Allah ya sa su ku musulmi sai an ka jefa wato abin nan ganin musulmi yan cito ne ba kowa bane ga su dubu suna ganin musulmi kamar loma guda ne hawar daga cikinsu yana cewa ai ukulatu jazur wato loma guda ce ta raƙumi kamar abara raƙumi abu ya tamni haka muke da su domin suna ganin su dubu ga makamai ga dawaki su mutum ɗari uku ko da rabawa an kai ko wani mutum guda zai samu eh, abin nan kahiri guda abin nan eh, zai samu mutum biyu yana ganin ba komai ba ne loma guda ce an gama to ashe ba san wannan ba nan yake ba kamar daga wata aya da Allah ce abin nan ta Ali Imrana ya raunahum mithlaihim ra'ayil ayn suna ganin sun yi biyu din musulmi ga ganin ido wato to wayu qallalukum Allah ya karamta ku hi a ainihim ga idanunsu wato suna ganin ba ku wuce loma guda ba tamna guda shi kenan an gama da ku allah ya ce ya yi haka nan ne ku a nan ya kukum bin nan ya sa ganin idanun mushrikai suka rena ku wato haka ne ku in cito allah ya yi haka ne liya kadi allahu amran don allah shi hukumta wani al'amari wanda ke kana maf'ulan wato zai aikata shi ko kuma wato hakikan ne ubangiji ya yi ya aikata wannan abin a cikin ilminsa cewa wannan sai abu ya faru Eh, nan ya yi takararin wannan kalma biyu ya ce liya Allahu amran kana maf'ula kuma can gaba ya faɗe shi saboda kowane suna da ɗauke da wata ma'ana daban don na farko cewa ya yi walauta wa artum la labtum filmi ad walakin Allah liya Allahu amran kana maf'ula nan kuma ya ce wa lukun fi a'yunihim kaga daban-daban ne kowane na da abin da yake ɗauke da shi wato nan Allah ce don ya hukumta wani abu wanda ya yi ya yi niyyar aikata shi to wasu abin nan malamai na cewa a nan waton shine ya ruhe abin da zai sa kowane bangare da ji tsoro ko musulmi an ruhe abin zai sa ku ji tsoro eh, abin nan ku kare su waɗancan kuma an samu su alfahari an ruhe an ruhe musu ganin tsoro don su shigo gaba ɗaya abin nan a yi musu ɗauki guda don haka kuke ganin kowane lokaci tun wannan yaƙi na badar da aka yi har abada har duniya ta tashi komi ƙarfin kahiri da sa da dubararsa to yana tsoron musulmi komi zama su yan kaɗan bai taɓa yarda ba yanzu in ba haka nan ba ƙarfin amerika ke tsoron musulmin da an mali ko musulmin da afghanistan wanda ko abinci ba su da ko wasu 'yan kwarorin da ke cikin afghanistan abin nan eh, eh, eh, pakistan zaune ko musulmin northern nigeria mi za mu iya musu ko mulkin babu ga hannunmu balle mu faɗa da su wuta ma ba mu da ta gagare mu balle mai nukiliya mu yaƙe su amma kaga abin nan suna ta fada a shigo da abin nan iri-iri a ce boko haram a ce wane ne duk kuma su ba wani abu ne ba wani magana boko haram su to ina ne Allah ya ce wa ilallahi turja'ul umur wato Allah dukkan al'amurra gare su suke komawa komi ya sani don haka nan ku ta makirci ku yi ta kulle kullen ku ku ta shaida sharurruka duk za su kare su koma gare ku wannan musulunci Allah ya alƙawalin sai ya kai ƙarshe ba wanda ya sai ya hana mai gudanawa sai dai wani bangare a tare shi amma wani wuri yana nan amma dai a kashe shi gaba daya har abada Allah ya wa annabi wannan alƙawalin annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah abubuwa guda uku aka ba shi biyu Allah ce ba zai karbi guda ba ya mai alƙawalin kada kafirai su rinjaya musulmi duniya gaba daya a tahiyar da ƙarshen musulunci duk a shahe shi bisa ban kasa Allah ce wa na ma wannan alƙawalin musuluncin nan yana nan duk yadda ake faɗa da shi ba a yi mishi na biyu kada ya halaka al'umma ta da da hari rashin abinci Allah ya ce ya mai alkawali na uku kada a sanya faɗa da jayayya tsakanin ku yace to bai ma wannan alkawali ba don haka nan jayayya tana nan ko yaushe sabanin ra'ayi yana nan ko yaushe ba masu cewa wai abin nan a hadu a zan abu guda a tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu eh wannan gaskiya ne amma bambancin ra'ayi yana nan abinda an ka hana kurun rarraba guntu guntu in dai musulmi ne wannan ya guntu wannan ya ce sai tashi hanya ɗaya daidai wannan ya ce ta ɗaya daidai ba shi an ka hana amma bambancin ra'ayi ga abin da na fahimta ga abin da ka fahimta wannan ba laihi ba ne mun gane wannan za haka nan abin nan cewa a haɗu ba wai kowa shi zo da kwashe-kwashe ne ba wato bai yiwa kamar masallaci ne ka ce an yarda kowa shi zo shi sallah amma wani ya zo da najasa wani ya zo da hitsari wani ya zo da raggan haila wani ya shigo da kare jaye za ka yarda to haka musulunci yake ba ka kwaso mai komi ka zo ba ba ka yin wani annabi sabo sannan ka ce kuma wai kai musulmi ne kai don kana kalmar shahada ba shi wa sai dai ka bi annabi sallallahu alaihi wasallama ko da wani abu ka ɗauko na wani annabi ka ce shi za ka yi yanzu to ba a biyar ka Allah ya ce mu yarda da annabawa duka dukkansu amma za ka ɗauko shari'a Ibrahim ka ce ita za ka yi ko shari'a Musa ko shari'a Isa ko ta Sulaimanu to ina za ka ɗauka shari'a wani waliyi ka ce ita addini yanzu kuma sai dai ta annabi sallallahu alaihi wasallama wannan akan ta za a haɗu kuma a shekhu usman ibn fodi a cikin littafinsa ya ce haɗuwar kan musulmi ba ta da wuya haka ya faɗa ya ce haɗuwar su abu sauƙi ne maganin bai da wuyar sha alkitabu wa sunna kuma wannan shi yasa a yi faɗa da malaman zamaninsa ba wani abu ba ai malaman zamaninsa musulmi ne bai iske su kahirai ba bai iske su arna ba ya iske su musulmi amma aikin da suke yi ya saba musulunci ya kai ga kahirci don haka dan hodo ya ce yakin irin waɗannan a tsaye da daular musulunci ya yi alkhairi bisa ga yakin kafirai waɗanda ba su gu musuluncin ba cikin sirajul ikhwani ya hudi cikin nuru albabi ya hudi ko ina ya hudi don me ba ku bi karanta ku gani ko littafin na gida da kuke kuna bisa gare su ba ku sani ba to wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah dukkan al'amura ke komawa don haka nan abin nan makirci duka ga hannun abin nan na kafin rai to ga hannun Allah yake Allah zai walwale shi insha Allah to da wannan sai Allah kuma ya bayyana mana ga ayoyin da attahi wato adabul liqa yadda ya kamata musulmi in za su gamuwa da makiya idan har Allah ya kawo sababin jihadin kamar bayanin da ne muku karatun da ya gabata ba mu za mu tashi mu harma mutane mu ta duka ba wannan ba shine jihadi ba jihadi yana da dokoki da sharuɗa da lulubba da komi kuma ba a yi sai an bi su daki-daki alal akalla ma sai ya zan musulmi sun dogara ga kansu ba su dogara ga wanda ba musulmi a cikinsu ba don haka suna suna ƙere-ƙeren makamai suna da abin nan suna da isassun ruwa suna da isassun injiniyoyi komi da ake bukata na rayuwa suna da shi isasshe amma idan ba su da wannan to kada su abin nan kuma na haɗa muku cewa duk inda kun ga ai hadi ba musulmi sun ka tashi da tsokana sun ka fara ba taba su ake yi to mu kasan nan shekara da shekaru an saba da ana taba mu ana cewa ai hakuri to ai ta hankurin amma dai mun san wata rana za a kai sadda hankurin zai kare ya ayu ladzina amanu ya ayu الذين amanu idan laqitum fi'atan فاثبتوا فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتشفلوا ولا تنازعوا فتشفلوا وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. تو مسؤول wannan آية لا na jihadi idan suka Allah ya ce ya ayyu na amanu ya ku waɗanda kun kai imani idza laqitum fi'atan idan kuka gamu da wata ƙungiya ta kafirai mushrikai a wajen yaƙi to ga abin da za ku yi ga ladubban da za ku bi wato idan kun gamu da su fasbutu ku yi hankuri wato ku nemi abin nan tabbatuwa kada shi zan a fara ku wace ku ta gudu mun gane wannan don haka nan ku tabbata sai kun zan kuna iya tabbata da ƙawahunku kuna iya tabbata da dukkan abin da ake bukata na jihadi sannan za ku yi jihadi kada ya zo yan mota ku ta lalace sai kun je inda wani abin nan eh, arni ya gyara muku in za ku sayan bindiga sai kun zo inda wani arni sai a samu ku sanction a ce ba mu sai muku da makamai a zo a lalata naku sai a ɗauke ku banza ku kera makamai sai kuna da kamfanin da kuke kera makamanku na bindigogi kuna da kamfanin da za ku kera nukiliya da komi sai a ji tsoronku don haka nan sai dai a yi abin nan a bi da zama da ku lahiya a yarjejeniya amma ba za a tunkare ku ba don kuna ya kare kanku to amma idan ba ku ya kare kanku to shi kenan sai dai ku yi ta hankuri da zama haka nan fasbatu ku bi tabbatuwa ga dukkan komi kada ku ji tsoro wato kada ku ji tsoro in kun ha game da su waskurullah ku ambaci Allah ko waskurullaha ku ambaci Allah kuma wato a lokacin haduwar ku kuma lokacin ba ku ba shine dukkan al'amuran ku su koma ga Allah wato tsarin ku zan abin nan na shari'a kai gidanka shari'a jikinka shari'a kasuwar ku da komai ku gyara ta kwan sannan ku tunkari yin jihadi ba ya halatta gidanka na ruwa ka je ka ce za ka gyara gidan wani don haka nan sai an zan abu guda tsintsiya madarmin guda sai an yarda dut ba abin bauta sai Allah ba wanda za a karbi ibada gare shi sai Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan al'umma sai ta zan abu guda amma idan wannan na gani Allah da yake bauta mu na gani ana iya hada abin nan bautar Allah da bautar wani ko ana iya ka amsa ibada ga annabi kuma ka amsa ga wani to ina magana jihadi cikin ku ku ya kamata ma ku yi jihadi ta kwan wa ku wa ku wato waskurullaha ku ambaci Allah kathiran da yawa wannan sai ta hiyar muku da tsoro a cikin zukatanku kuma ya sai wato ya sa ku hankuri ga abin nan musibun da ke ke samuwar ku ko kuma a wajen jihadin in kun ga game da su to ku yi hankuri kamar ga wata aya wadda Allah ke cewa ku ce rabbana abrig alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala qawmil kafirin wato in kun haga mu da su a wajen jihadi kenan to Allah ya ce la'allakum tuflihun lalle za ku rabbanta idan kuka yi haka to a wannan aya yanzu an faɗa mana abubuwa da dubba guda nawa na farko an ce mu yi hakuri fazbutu wato mu tabbata ga mu sannan mu ambaci Allah da yawa kaga waɗannan sharuɗa guda biyu akwai sauran sharuɗan da wannan aya bata bata abin nan bata ambata ba kamar musulmi wajibi ne su zan su nisanci duk abin da ke yaudara tsakaninsu da juna ko tsakaninsu da waɗanda ba ba musulmi ba yan uwansu kada su yaudara Allah baya sun yaudari. don haka nan idan kai kana yaudara to baka iya cin nasara ga dukkan al'amarinka kuma maƙiyinka na iya na iya danne kuma haka zan mai gaskiya wa ku wa ku sannan wa ku da abokan zamanku kada ku yi yaudara sannan a wajen jihadi ko da jihadin za a yi akwai ladubban da an ka sanya waɗanda sun ka takare ku suka fito daga makamai wurin yaƙi su za ku tunkara ku yaƙa akwai waɗanda shari'a ba ta yarda ku ka saba kamar yara ƙanana ko mata ko abin nan tsohi suka tsufa ko kuma abin nan eh, ruhuban masu ibada cikin gidajen ibada sun yi zaman suna ibada ba su taba ku ba to ba za ku yaƙe su ba sai idan sun shiga mu ba mubasharatan a wajen jihadin sannan ku yaƙe su to shi wanda zai ɗauki abu ya je ya kashe ƙananan yara ko ya kashe eh, mata ya ce ya jihadi ina magana jihadi wannan shi ke gwada maka wannan abu ba addini ba ba musulunci a cikinsa an dai labe ne da shi don an haɗa musulmi da waɗanda musulmi ba haɗa sai a samu dama abin eh, abubuwa su watse amma ba musulmin da ya san musulunci wanda zai ɗauki abu ya je ya kada a cikin yara ko mata ko ya farma gari wani ƙauye kashe mutum ashirin ba ji ba su gani ba ina maganar musulunci ga wannan ba maganar musulunci a dai faɗi gaskiya kawai wa di Allah wa rasulahu kuwa Allah da'a kuwa manzon Allah da'a babba kenan idan ba kuwa Allah da'a ba kuwa manzon Allah da'a to ba ku da ƙarfi shikenan ƙarfin ku ya tafi in kuna son ku yi ƙarfi to ku dawo bisa ga wannan wala tanaza'u kada ku yi jayayya wannan jayayya musiba ce a ce musulmi da musulmi na jaya tsakaninsu da juna fatabshalu karhin ku sai ya tafiya ta duka wato jayayya ga sha'anin yaƙi ko ga sha'anin rayuwarku ko ga sha'anin ibadarku ba a son jayayya ga musulunci don haka nan koyaushe wanda an musulmi zai dabi abin da maslaha ga al'umma sai a aikata shi ko da ra'ayinka gaskiya ne to ka bar shi ka bi maslaha ya fi umarni domin in dai zai rarraba musulmi to goma barinsa mun gane wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana son ya mai da kaba ga matsayinta inda ibrahimu ya gina ta amma ya barta don maslaha ba shi ɗaukar roshe ta wannan lokaci a gina ta bisa ga mazamninta don haka abin nan malamai masu fatawa da sauran ɗaliban ilimi duk abin da za ku bi maslaha abin nan da zan faɗa zai zama haɗuwar musulmi ko watse su to idan zai zama watse musulmi to ka bar shi a bar shi har gaba ko da kana ganin ko kai adda gaskiya ba dukkan gaskiya ake bayyana ba ko wani wuri ba kuma ko yaushe mun gane wannan da kyau to wato kada ku yi jayayya wala tanaza'u kada ku yi jayayya to nan an ce kada mu yi jayayya amma kuma wata aya Allah na cewa fa in tanaza'atun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul idan kuna jayayya ga wani abu komai sai ga Allah da manzon Allah to nan abin da yasa an ka ce nan wala tanaza'u don an ce wa'adi Allah wa rasulahu sai an ka ce wala tanaza'u wato ma'ana kenan akwai wani abu wanda kwance muku kai to ku komo ga da'a Allah eh kun ga jayayya ta shigo to babu babu Allah a ciki babu manzo Allah a ciki wannan ka'ida ce muhimmiya imam ash ashadibi a cikin littafin sa al-muwafaqat ya yi bayani game da wannan matsala sosai yace duk inda kaga sabani a cikin musulmi ya haddasa kiyayya da fada yace to ba don Allah aka yi ba duk inda kaga sabani na fahimta bai sanya komai ba illa haɗuwa wuri guda da soyayya ce to shi an kai don Allah don wannan bai gushewa sahabbai na da shi da yawa wani sahabi na ganin jini na bata a rolla wani ganin bai bata a rolla wani sahabi na ganin mani na mai tsarki ne wani ganin bai da tsarki ba wanda ya soke wani ba wanda ya gudane wani to bidan don mu abu kaɗan sai faɗa sai a ta jayayya ka ɓalle kai dai abin nan don haka inda kun haka duk wani mutum na son ya fidda kansa daga cikin sauran al'umma to ba komi ba ne ko dai don girma ya samu girma ko ya samu wani abu na duniya amma in dai don allah za a yi to ba yadda za a yi faɗa don abu guda ne addinin nan na allah ne allah an ka ce abi da manzon allah to mi zai samu ya faɗa in muna da bambancin ra'ayi da ni da kai addinin nan na allah ne ba nawa ba ne kai ma ba naka ba ne ba na ubana ba ne ba na ubanka ba ne to na faɗa a ciki ba magana faɗa ga inda Allah ya ce ga inda manzo Allah ce shikenan sai mu dawo mun san yan uwa amma kai ka yi haure ni na haure wato ba don Allah ba kenan akwai wata manufa Allah ka tsare mu to wala zaɓo kada ku yi jayayya fa tafshalu ku yi rauni wato kada ku yi jayayya ga al'amarin Allah da manzon Allah in kun kai haka nan Allah ce wata sahabari hukum sai karhin ku ta yafe gaba daya ya zan baku da karhi an ran muku an rena ku don Allah ya jama'ar musulmi mu dibi lokacin abinda muke ciki yanzu yanayin da muke ciki yanzu musulmi a wannan ƙasa mu nawa muke alal aƙalla ba mu kai miliyan 80 ba ba mu kai haka nan ba sauran eh, abin nan eh, abokan zama da masu addinin kiristaniti da masu yahudanci da masu bota ma magero da masu bota ma bilo da wane ne duka duk an haɗa su su miliyan nawa ne to mi zai sa mu bari hasurin jaya mu kasa rinjaya su saboda son rai saboda son rai ko shugabanci ba da ka iya sauka wani ya hau ko abin da ake samu na bin nan abin da ake tara maka yan kaji do ba a tara shi kenan. amma da kana iya yarda cewa in don dai shugabanci ne na sauka a ba a ba don za a ba ba a huta lafiya ba ko kuma abin da nake samu na bar ma kai ka samu shikenan an zauna lafiya don haka nake gani akwai wani dan uwa wanda ke ban shawa an yi jayayya masallaci shi bai ma san ana yi ba ana ta kuskusniya ana ganin eh, abin nan bai bai cicimta ga limanci ba yana cewa yana wane ne mene ne har magana ta kai gare shi ranar an yi sallah sai tara mutane ana ya tashi ya jawabe ce to ni dai ga abin da suka zo ga kunne na gashi gashi gashi ce limanci ba wani abu ba ne ni wallahi haduwar yan uwa haduwar musulmi wuri guda ta himin limanci da yau na bari kuma duk wanda an kasa wallahi zan bi shi ban bane sallah masallacin nan to da muna iya haka da ba shi kenan ba to amma ka tuma ka ja naka wannan ya tuma ya ja shi kuma ba komai in don girma kawai na duniya shaidan ya bari a da atta hira ta nan mu saurare ta za ta gwada mana wani tarko na shaidan wanda ke kowace ya nemi da shi ban da ma tarkon shaidan me ajiya ga limanci ba ma albashi ake yi ba to wannan ina abin nan Allah ka sauƙaƙe wato kada ku yi jayayya wata zahabari hakum wato karhin ku ya tahi arrihu anan karhi ko kuma nasarar da Allah muku alƙawali ta tahi kamar da laraba ke cewa arrihu li fulanin wato karhi na wani ne wato abin nan karhi kada ku yi jayayya karhin ku ya tahi tai ko kuma nasarar da Allah muku alƙawali ta ta don haka nan nasarar Allah tana gare ku ko musulmi amma da sharadi in babu jayayya cikin ku ku dawo ku zan abu guda lokacin da dan hodiyo zai jihadi ya rubuta a cikin littafin sa bayan wujubul hijira ya ce idan musulmi kashi 99 wato yanzan kashi guda na jayayya ce to da wai samu nasara daga nan don Allah ku bar jayayya duk abin da zai raba kan musulmi ko miye don Allah ku yi hankurin sa ku haɗe shi wannan shine kuma waɗanda a shugaban daga cikin mu yi hankuri da su da malamanmu da limamanmu ko da suna abin da abin nan rayuwa ka ba su kai hakuri ba shi wa a ce sai mutum ya zan eh, abin na 100% perfect babu wanda a haka dole ka so shi wani lokaci don wani hali ka ƙi shi don wani hali kila yana ganin saboda don mahi yawan duk samari ne kuka ganin haka duk wanda adda mata ya san haka ne kana son mata wani lokaci don wani hali ta mai kyawu kuma kana hushi da ita da cizon yatsa don wani abu amma baka kore ta ba don sai ka tuna wancan halin na kwarai sai ka yi hankuri da ita to wannan ma'auni ne ga dukkan al'amuranmu hatta da abokinka ka yarda da shi inda yake da hali mai kyawu inda ke bata mara kai hankuri da shi in ka ce ka bar shi ka samu wani sai harawa gwamma wannan da ka samu ku. wasu mai ruku dai ku yi hankuri don allah ku yi hankuri inna allaha ma'a sabirin haƙiƙa allah yana cikin masu hankuri wala takunu kada ku zamu kallazina kamar waɗannan su ne mushrikai wanda suke kharaju sun hito min diyarihim daga cikin gidajensu an ka ce ma annabi sahabbansa kasu zan kamar mushrikan qurayshawa da suka hito da gidajensu zuwa yakin badar suna masu alfahari suna ganin karhin su ya ishe su yawan su ya ishe su mutum dubu ga makamai ga karfi ga ruwa mun samu amma muhammad su yan kalilan ba makamai a cikinsu suna alfahari da wannan masu tafasir na cewa lokacin da abu jahal ya zo a wannan wuri inda allah faɗa mana ga ta gabata sai aka ba su labarin cewa ayarinsu bayan sun kawo juhufa a juhufa sai labari suna kusa ga madina sai labari ya iske su cewa um, abu sufyan ya bi ta kasansu ya wuce da dukiyarsu zuwa makka don haka nan shi kenan ba sauran fitina su koma makka su tarbi dukiyarsu sai abu jahal ya ce ba za mu koma ba abinda za mu yi mu isa badar mu tsaya in mun ka tsaya yan matan mu su yi muna kiɗi mu yi rawa mu sha giya mu gwada mu muhammadu muna da ƙarfi da rinjaya ya hito in ya cika kuma wannan suka isa badar suka yi rawa suka yi abin na ana musu kiɗi suna alfahari suna shan giya an dafa nama ai wane ne suna ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ya ce allahumma inna quraishan qad aqbalat bi fakhriha wa khiyaliha litujadila rasulika ya allah ga quraishawa sun zo da ƙarhinsu da dawakinsu suna alfahari sun zo su yi jayayya da annabin da ka aiko manzon da ka aiko Allah ga sunan murbarka da su Allah ce a yaƙe su ta musu da kyawu ba ta yi ba kun yi alfahari Allah zai walakanta shi Allah ka tsare mu wa yusadduna an sabilillahi kuma suna kange mutane daga hanyar Allah ba son hanyar Allah nan a gane ta to duk masu yin wannan Allah ce wallahi ma ya amalu na muhit Allah bisa ga abin da kafirai ke aikatawa kafiran da da na yanzu muhidun ya kewaye komi masani ne ba abin da zai kumce masa to ci gaba ga cikin magana nan وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وقال فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب to malaman tafsir da yawa suna rubuta da malaman tarih cewa lokacin kafin yakin badar din ya faru tsakanin musulmi da da mushrikan ƙuraishawa to ƙuraishawa sun zo su yaƙi annabi amma kuma suna da wasu daga cikin ƙabilar larabawa banu kinana suna faɗa da su lokacin suna jin tsoro suna shakkar su suna tunanin kada mu zo faɗa da muhammad waɗannan waɗanda muke faɗa da su su samu sa'an mu su zo su harmuna nan su rama suna cikin wannan tunani sai shaidan ya zo da surar wani mutum daga cikin shugabannin bani kenana raka na malik sai ya zo da tuta ga hannunsa da ayari runduna wadda ke khayal ce abin nan fiction ne kawai ba ba mutane shaidan ya suranta musu wannan sai ya zo da tuta inda suke a su haga yasa asu rakatun da malik ya aka yi me ka zo ce na zo in taimake ku saboda wannan hada duk hada da ke tsakanin mu da ku to gumma mu taru mu yaƙi muhammad ya yi sauƙi domin shi maƙiyin mu ne kuma abin nan ku eh maƙiyin mu ne duk gaba daya amma ku faɗan mu na gida ne za mu koma gida mu shirya sai suka ji daɗi suka ce to wannan abin nan haka ya yi daidai kaza kaza sai suka abin nan wato haka sun samu nasara suna ganin sun ƙara samun ƙarfi to ashe shi shaidan ba sauratu tunan malik ba ne su da ne kawai yayi to mu saurari abin da zai faru ga abin da ya yayi Allah ya ce kuma wa iz kaz ambata musu lokacin da zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaidan ya kawata musu aikin su wato na cewa zai taimake su wa qala ya ce lahum gare su la galiba lakum al minan nas ba wani wanda zai yau ku daga cikin mutane yau mun taho ni ina tare da ku don haka da ni da kabilan mu gaba daya mun zo mu taya ku yaki wato wa ni jarun lakum ni mataimaki ne gare ku don haka nan zan ba da dukiya ta zan ba da jini na da duk wanda a tare da ni duka za mu yi fada. har ga mun gama da muhammad to shikenan sai fada ya faru sun abin nan sun yarda cewa lalle shi suraqatum da malik ne sai ya shajja'a su ga fada sai aka fara faɗa shaidan na kallo ana ta yaki ana ta saran hare suna mutuwa yana kallo a wannan lokaci sai falam Allah ya ce falam ma tara atal fi'atan lokacin da kungiya biyu sun ka haɗu ta musulmi da kafirai sun ka abin nan fara fada to ciki ra'al mala'ika sai shi ɗaya tsinka ya mala'iku na sauka karatunmu da ya gabata Allah sai zai taimake su alifin min mala'ikati murdifin zai ba su mala'iku dubu wani bayan wani a taimake su yana nan sai ga mala'iku na sauka suna sa rankan kafirai Allah ce na kasa ala'aƙi bai sai juya da gudu bisa ga dugai ne ƙwarai sha na cewa sadaqatum na malik ya za ka yi mun haka ka dawo ka taimake mu to me yace musu sai yace wa kala sai yace inni bari'un ku wallahi ni na baranta da ku ba ni ba ku inni ara ma la tarona ina ganin abin da ba ku gani ni na <laughs> wato ina ganin abin da ku duk ba ku ganin su haka nan ba zan tsaya ba to kuma izgili shi kara musu abin nan bakin ciki sai ya ce inni akhafullah wallahi ina tsoron Allah ni na tahiyata shaidan zai ce yana tsoron Allah to malamai da yawa sun ta bayani mi shaidan ke nuhi nan da cewa ina tsoron Allah alhali kowa san shaidan bai tsoron Allah don me yace ina tsoron Allah a nan yana da yana da dalilin cewa kenan ina tsoron Allah don kana ta hiyata to me a hujjarsa qatada da ah, ibnu ishaq suka ce ya ce ne ina tsoron ina jin tsoron Allah ne bangaren bangaren magana sai kuka diba ya faɗi gaskiya don cewa ni a rama la tarawna ina ganin abin da ba ku gani wannan gaskiya ce don shi yana ganin mala'iku amma sauran mutane ba su ganin mala'iku to amma cewa in ni a khafun laha, to ita ƙarya gare shi ba gaskiya bane wasu suka ce malamai a ya faɗi wannan ne wato ma'ana kenan shina tsoron abin da zai samu kafirai ya same shi kada wani mala'iki shi kure wurin sarar abin na kahir ya sare shi wata kisa da ake yi da abin nan da hausa labarin abin nan eh, zakara da ɗiyansa wai abin nan kun san in zakara yana tare da 'ya'yansa ƙanana idan shaho ya yi kasan shaho ko shirwa mai ɗauke eh, ɗiyan kaji in ya yi kuka sai su sheƙa da gudu ƙanana sai su ɓoye shi ma sai babban zakaran sai ya ɓoye sai ya sheƙa ya ɓoye to sai suka tambaye shi ƙananan 'yan tsako suka ce ah, ya hake yin gudu mu mun san shirwa abin nan shaho na ya dauke mu amma kai bai yi maka don me hake yan gudu yace saboda kaddara don yana ta wurin daukar sai ya min alka sai a ce a yanke mayara ga kaddara ce saboda in ya cire shi bai samu dauka ba kaga sai a ce to zakaran nan ya je mu a yanke mayara ga samu to shine shedan ya gani a nan ya ce to ni kan na ta kaina kada zo sa rankan kahiri a samu ko dai bai mutu ban a yi min alka <laughs> to wasu malamai kuma suka ce a abin da yasa a da'o ya ce wato ina shi jin tsoron kada a halaka shi tare da tsoron da za a halaka ibnu qayyim ya wannan sharhi sosai a cikin wannan magana amma dai abin da malamai suka ce mahi kauli mahi sahih ya ce ni ina tsoron Allah tunaninsa ya roƙi Allah ya mai jinkiri har zuwa tashin alƙiyama an ka ce a mai jinkiri sai ya ce to ina ganin kila tashin alƙiyama na ya zo nan bari in yi ta kaina tunda ya san an ce za a shirya ne tashin alƙiyama ya ce to bari in gudu to wannan shi nuna muna cewa ko shaidan bai iya tahowa gaba da gaba ya taimake ka ga na ya shiga ku yi tare bai yin wannan ko dai ya sanya ma wasu wasi ko ya kawata ma kamar yadda ya kawata ma kafin rai nan don haka sai da ya kawata ma shi cikin zuciya je kai kaza je kai kabu kaza ya sanya masu son abin da wasu wasi da duk waɗannan to amma dai ya hito mu ba sharatan ya shiga tare da kai yana yi bai ma wannan don haka Allah ce mishi alhannas yana sanya ma wasu wasi kuma sai ya ɓoye amma ba ha ganin sai yana abin nan to ina ne wallahu Allah ya ce wallahu shadidul iqab Allah mai tsananin azaba ne wannan yana yiwa ko shi zan magana shedanci shedanci abin nan eh, cikon magana shedanci wato inni akhafu Allah wallahu shadidul iqab ina jin tsoron Allah hakika Allah mai tsananin azaba ne ko kuma shi magana ce ta kare can inni akhafu Allah ya gudu sai Allah ya ce wallahu shadidul iqab ya san Allah mai tsananin azaba ne don haka ya gudu mun gane wannan da kyau ko to to an ce saura minti goma إذ يقول المنافقون إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم to to bayan an haɗi abin nan makircin shaidan ga ƙuraishawa sai Allah ya ce iz yaqulul munafiquna kuma ka ambata lokacin da munafukai ke cewa wato waɗanda suke sun bayyana a imanin su a zahiri tare da annabi sallallahu alaihi wasallam amma kuma sun ɓoye kafirci wannan hakuwar shi yana nan tun a zamanin annabi akwai munafukai kuma munafukai ba su karewa har abada kuma wasu sun kware ga munafuci kamar da Allah ce wata aya mara rufin nifaq sun kware ba ka iya gane munafukan Allah ne amma suna nan cikin ku wani ma haka ne shi jiki ne na baka shawa amma munafuki ne ba su kariya kuma Allah ɗaya san su kai baka sanin su don ba a rubuta ga goshin su a ce wani munafuki ne balle ka ka gudu ka huta to irin waɗannan sun hi cuta ga addini bisa ga wanda ka kafiri na zahiri domin shi wanda makiyin ga makiyin abin nan makiyi na zahiri ko yaushe za ka riƙe saunarka da gare shi amma makiyi wanda an na ciki to ya yi haɗari za ka ɗauka ɗan uwanka amma ba ɗan uwanka ba ne Allah ya ce iz yaqulu lil munafiqun lokacin da munafukai ke cewa na fi bihin maradun da waɗanda suke a cikin zuciyarsu akwai ciyo wato ciyo na shakka duk wanda ke shakka a ce Allah ya ce shi shakka to munafuki ne komi girman rawani ne munafukin Allah ne watan ba wani ciwo a cikin zuciya wanda ya kai a shakwal itiyab shakka a ce ma manzo Allah ya ce ko Allah ya ce kai ta shakka akwai ma da ke cewa duk yadda gaskiya ta bayyana ko an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce in waliyi na bai ambaci ta ba gaskiya ba ce ban yi to wani munafiki ya kai ga wannan mutum wannan shakka ce ciwo ne na shakka to kada ka bari wannan rashin lahiya cikin zuciyarka ta shiga duk wanda adda wannan to mara lahiya ne to su daga cikin maganganun munafukai sai su ce a garra haula idinuhum waɗannan mutane tare da annabi addinin su ya ruɗe su in ban da ruɗuwa za ku ce ku ƴan ƙwarori ku tare abin nan ga ya shawa sun hi ku yawa sun hi ku ƙarfi sun hi ku wane ne sun mance da nasara ga Allah take to wannan ko shi yana nan za a ce ku ƴan abin nan ƴan tsugunnin kuka ce abin nan sai kuka san addini saura ba ku sani ba to addini abin da Allah faɗa ai shine addini wato gara ha'ula idinuhum waɗannan addinin su wato ya ruɗe su suna ganin su a bisa gaskiya sun raba abin nan kowa bisa bata yake Allah ce ba ku sani ba wa man yatawakkal ala Allah wanda ya dogara ga Allah ay fiq bihi ya dogara ga Allah to shi Allah zai taimaka fa inna Allah azizun kuma hakika Allah mabuwayi ne ba abin da ke sa hakimin mai hikima ne ga ayyukansa duk inda ya aza abu to da hikima a ciki to ci gaba iz walau tara walau tara in yatawaffa alladhina kafaru almalaikatu yadribuna wujuhahum يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله وأن الله ليس بظلام to Allah ya ce waɗannan munafukai waɗanda da ciwo a cikin zuciya da su da sauran kafirai duka walau tara da za da kana gani iz ya tawaffal lazina kafaru al mala'ikatu lokacin da mala'iku za su karɓi rayukan waɗannan da sun kai kafirci da munafukai nan wawo ne istinafiya ce wannan wawu tara sai zan fi'ili kenan fi'ili mudaru lau ta zama shardi ne ko lau shardiya ce a nan don haka kenan tara fi'ili mudari'i ne mudari'i marfu'un fa'ilinsa nan ɓoye ke wato ma'ana kenan anta da kana gani kai da muke faɗa muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma kai mai karatu ko mai sauraren karatu da kana ganin lokacin da mala'iku ke karɓar rayukan waɗanda sun haka firta da waɗanda an munafukai wato kenan da kaga wani al'amari wanda an mai girma wato inda kana kallo sadda za ake karɓar rayukansu to da ka ga al'amari mai girma da ka ji tsoro da ka firgita wato wannan lokaci za a karɓi rayukansu ba tare da ba da sauƙi ba Allah ce ya dare buna wuju hahun mala'iku suna bugun huskokinsu da bulolin wuta kafin su mutu duk wanda a kafiri ko munafukin Allah to haka zai mutu yake ganin Hausa na cewa wani lokaci wani in ka hanya mutu sai an rufe mai ɗaki da kuwa ya san abin da yake ji buloli an ana mai na wuta wato amin amin ya da wuju wujuhahum suna bugun huskokin su da barihim da bayan su a buga gaba a buga abin na buga a buga baya ana ce musu wa zuku azabal harik ku dandani azabar gobara ba ma azaba ta wuta ba ko azabun alim ko azabun eh, muhin harik ta gobara domin harik gobara ku dandani wata azaba ta gobara Uh, malamai suna da bambancin ra'ayi game da wannan magana cewa me ake nufi da cewa idan wato da ga sadda ake karɓar rayukan kafirai da munafukai da ka ga al'amari mai girma wasu suka ce a lokacin mutuwa su ne wato duk wanda kafiri ko munafuki ka hanya mutu to mala'iku za su sabko na azaba ba mala'ikun rahama ba domin mala'ikin rahama bai ɗaukar rayukan uh, mutanen banza muminai salihai musulmi na kwarai su mala'ikun rahama za su ɗauko za su sabko su ɗauki rayukansu ba su ma ɗauka bisa ga hannu sai bisa ga wani ƙyalle fari har zuwa sama kuma suna tahi ana ƙamshi kamar an sanya turare mai ƙamshi mala'ikun sama na cewa kai wannan rayuwa mai ƙamshi wacce irin rayuwa ce a buɗe har a kai cikin sama ta bakwai a aje su amma su mugun mutum da an ɗauki rayuwa ta mala'iku za su zo abin nan na azaba su fidda rayuwa da ƙarfi suna bugunta sai an kai sama ta taɗai ɗai mala'iku su ce wannan rayuwa mai wari su ce ma rayuwar wani ce dan wani mugun mutum Allah ya la'ane shi sai a sako ta da can sama ta dawo ƙasa ba ta takawa sama to da kaga wannan lokaci sadda ake bugun fuskokin kafirai da munafukai waɗanda ake gama kai da su a cuci addini da ka kaga nisa da kaga al'amari mai abin nan mai muni wasu malamai na cewa kuma wannan ranar alkiyama za a yi musu haka wasu na cewa a'a mushrikan da sun ka zo faɗa da annabi sallallahu alaihi wasallama a badar su an kawo wannan bulolin na wuta don haka muna roƙon Allah shi wa kafirran duniya da munafukan duniya bulolin wuta muna da rai mu gani tun yanzu Allah ya walakanta su wa zuqu azabal harik Allah ce ku dandani azabar wuta zalika wannan abu da an kai muku bima qaddamat aydikum saboda abinda hannayenku sun ka aikata na faɗa da addini na haɗa da addinin abin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa anna Allah laysa bizallami lil abid ku sani Allah bai zan azzalumi ga bayansa ba baya zaluntar su abinda an kai muku shi addacewa da ku jaza'an ne wifaqa sakamako ne wanda addaidai abinda kun kai ne an kai muku sharrin da kun haƙulla ne don a kashe addini ko a abin nan a kashe masu addini shine ya koma akan ku yau don haka nan ku yi ta hankuri abinda ake muku na walakantawa na addini Allah zai rama muku Innan duniya yan wajen mutuwa su in lahira to ina ne eh, karanta ku kada abi kada bi ali fir'auna walladina min qablihim kafaru bi ayati llahi fa akhadahum allah bi dhunubihim in to Allah ya ba annabi hankuri sallallahu alaihi wasallama da sauran mumminai ya ce abin da ake yi muku na ana karyata ku ana karyata addinin ku ana suka ku ana suka addinin ku to ku yi hankuri wannan kada abi ali fir'aun kamar irin waton al'ada aikin mutanen fir'auna ne nan an ambaci fir'aun bisa ga sauran eh, abin nan eh, eh, al'ummomin sun ka shuɗe domin al'amarin fir'aun ne ya shahara abin da wahalar da musa ya da da mutanensa da fir'aun ya yi tsanani bisa ga sauran wahalar da sauran abin nan suka yi da sauran annabawan su haka an ka ba annabi misali da eh, abin nan jama'ar musa don shi yi hankuri kuma al'umma ce ku yi hankuri abin da kuma kahirai na yi na suka addini da kokarin kashe shi ka da aji ali fir'auna kamar irin aikin mutanen fir'auna ne wanda ke kafa rubi ayatin lahi sun kahirta da ayoyin allah wato sun ka kahirce ma musa sun ka kahirce ma taura da ya zo da ita to haka su eh wallazi na min qablihin da wanda ke gabanin su wato duk sun yi wannan aiki sun kahirce da ayoyin Allah da an ka saukan ma annabawan su Allah ce fa akhazahumullahu sai Allah ya kama su bi zunubihim da zunuban su ma'ana bi sababi zunubihim Allah ya kama su da sababin irin aikin da sun kai na hada da addinin annabawan su to su ma waɗannan za a kama su da wannan laifin inna allaha ku sani haƙiƙa allah ƙauyin mai ƙarfi ne shadidul iqami tsananin azaba ne kada ku ga wai ya ƙyale ana ta kisan musulmi ya yi shu ya ƙyale a'a ba ƙyalewa ya ba ƙyacewa ne ya yi wato ba wai ƙyalewa ba ne ƙyacewa ne mu adda gaugawa wa khuliqal a jula. an halicci mutum da gaugawa kana son ka yi maza a yi maza maza a rama ma kai kai dariya ko ba haka ba to Allah shi bai gaugawa don mi don kai ka mutuwa Allah ba shi mutuwa wanda ke mutuwa shi adda gaugawa kada abu ya kubce mai bai gani ba amma Allah yana nan hayyun ne rayayye ne wanda yake bai mutuwa kada ku yi gaugawa Allah zai kama su kuma kamun Allah ba a kubce shi shadidun ne mai tsananin karfi ne rundunonin faɗansa yawa gare su yanzu mu ɗauki misali kamar a ce da kafirai duniya suka tara makamai nukiliya ga tanan sun yawa ƙasashen duniya in Allah ta shi fada da su yana iya aiko ta halitta wadda ba a yi a halbi da nukiliya yanzu misali in Allah hori sabro ce a je cikin kasashen kafirai ta kashe su ana halbin sabro da nukiliya ba iya don haka nan rundunonin Allah yawa gare su um, wa ma ya alamu junudu da illa huwa ba wanda ya san yawan rundunonin hada na ubangiji sai shi lokacin da ya sako tsunami ruwan nan masu yawa da Allah ya so ya ce duk su game kasashen kahirai akwai mai tare su nukiliya na tare su igwa na tare su bindiga na tare su wata dubara na tare su CIA na tare su ko FBI FBI ta kawai ko yi hankuri Allah mai tsananin karfi ne sadda ya tashi duk kuna nan za haka ta aro shi ina ina Soviet Union take ta aro shi don haka ita ma America lokaci ne kawai lokaci ne kawai abu da kai gare shi ba da an kai shi kenan تعلاني ذلك بأن الله ذلك بأن الله لم يكن غير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآل آيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا to Allah ce zalika wannan abu da mun kawo waɗannan ƙuraysha suka zo faɗa da kai Muhammad sallallahu alaihi ko kuma wannan abu da mun kawo al'ummomin da sun haƙare ta annabawansu an ka halaka su yace ya zalaka wannan bi anna saboda Allah lam yakun mugayyiran bai zan mai canza ni'imatan wata ni'ima ba an aham an amaha wanda yayi min bisa ga mutane hatta yugayyiru sai sun canza ma bi an anfusihim abinda aga kansu na wannan ni'imar lokacin da Allah musu ni'ima da musulunci ya hidda manzo a cikin su ya ba su abin nan imani abin nan ya ba su wanda za su bi su imani sun haƙi ni'ima ce mai girma an ka ba su sun ka hurhura don haka Allah musu azaba don haka duk wanda Allah ba ni'ima zaman zamanta kaɗan to ka gode ma Allah idan ba ka gode ba Allah zai amshe ta sai ka komo kana bi dan ma ni'imar ta dawo da kare na duk abin da ka samu komi zaman sa kaɗai ce alhamdulillah ko da ranka ya ɓaci alhamdulillah ala kulli halin amma kada ka yi ta tsuwa yanzu mu dibi ƙasar nan da mun ka fito in ka koma ma nan kusa zamanin shagari zamanin shagari buhu wannan dangote abin da yake naira 25 naira 25 haka muke sayan sannan sosko 25 amma sannan albashi zai haka karamin ma'aikaci abinda ake bashi albashi naira 85 shagari ya kara kai naira 150 to haka tun wannan lokacin kullun tsuwa ake yi tattalin arziki ya kare eh, abin talauci ya yi yawa menene ya yi yawa tun da wannan lokacin haka koyo shi azaba karuwa take yi ni'ima ce Allah ya yi maimakon a gode sai a haƙi sai Allah ƙara matse ku a ƙara albashin ya kai dubu biyu ba ha gode ma Allah a matse a ƙara shi kai dubu hamsin ba ha gode ma Allah a matse hai gashi dubu ɗari ba su ma tuhahin sallah dubu ɗari dubu ɗari naira ɗari ɗin nan da hamsin na wancan lokaci sun yi na yanzu albarka sannan ba mu taɓa yarda da cewa Allah ya wa mu abin nan Allah ya samu abubuwa ba ne saboda halayen mu mu gyara ba wanda ke gyarawa shugabanni ba su gyara talaka ba su gyara shugabanni babu taimako babu jinƙaiwa da kasan yahudawa haka suke shi ko talaka bai taɓa yarda da inda allah ya ajiye shi shi hamdala ba ba shi ya ce dai na gode ma allah da allah ya ajiye ne na yarda bai taɓa ba sai da yan wani ya wuce cikin mota zage shi ya ce ɓarayen banza ai kai an barawa kai ma bara ne ai saboda yanzu an ka baka naira dubu goma sai ka yaudara dubu naira dubu ciki duk wanda ke iya satan naira dubu yana iya satan miliyan dubu ya samu sa'a to haka da shugabanni da mu talaka duk muna da laifi shugabanni ku yi taimako ku yi jankai wallahi mutane na cikin wahala kasan nan sai kaga inda ya kamata ai alkhairin ba shi ake yi ba wallahi ba maganar abin nan kasaf ba jiya ka in hito nan tafsir wata goyar Allah ta zo tana bara da zane guda guda zane guda ni ce boye Allah ya an kai baki da zane ta ce wallahi wannan ma arushe shi ne ga sarakwata zane guda yare iren su suna da yawa cikin sai haka inda ya kamata a yi sadaka ko aikata ba a yi sai haka an ɗauki buhun shinkafa ɗari an kai ma gwamnati kyauta wannan ba wai magana suka ba ne ba magana suka ba ne amma kai da za ka ɗauki buhu ɗari ka kai ma wani kwamishina bidan dawo ƙasa ka kai ma wani kwamishina buhu goma don allah shi ya ko babu talakan da 'yan ka ba kwano biyu ka wadata shi in dai don allah za ka yi sannan kuma musibat abin da ta yi duk wanda ya kaga irin wannan matsayin sai ga ma ya baro inda talakawa suke ya koma inda babu talakawa ya zauna don kada ya ga talakawan ba muna suka ku bane muna bukatar alheri ne gare ku don Allah ku gyara wallahi talakawa na cikin musiba kasan nan kuma talakawan na kware ba su iske ku gidajen ku ba su ne muku bambadanci ba su ne talakawa ba sannan kuma wata musiba da ta ƙara lalata abin duk wanda a shugaba sai ka baya son a faɗa mai gaskiya yau in ka ce ma shugaba ga wata ɓanna da ke gani ya kamata a gyara fushi zai yi ya hasan wanda zai zo ya faɗa mai abin nan ya yabe shi ya mai addu'a Allah shi kaza wane ne sai a ɗauko kuɗi a bashi to mu ne muku nasiha ba wai don walakantawa ba mu ne muku biyayya bisa ga kuna shugabanni amma a gyara don Allah ya kokari a gyara talakawa na cikin wahala a yi abin da zai zai unhan talaka kada zan abubuwan da ake talaka ba su kai gare su ko waɗanda 'yan siyasa da masu 'yan kasuwa masu ake cewa hannu da shuni da sauran duk wanda adda dan ƙarihi don Allah ya taimaka a cikin shiyoyin ku kun sani ba sai kun kwaso kun kawo wani wuri ba shi ya dan cikin garin nan ku ƙasan nan ma gaba ɗaya zance ba shi yadda baka iske ɗaya waɗannan bayan Allah talakawa wani ma ɗaki ne na son ya faɗi bai ya kwana cikin sai ana ruwa za ka iska ma wani ɗaki rabi ya faɗi rabi guda ma an sa abin nan kwano ko wani abu an zane an yi abin nan an kare a cike ke kwana da shi da iyalinsa da miya amfanin yin tituna miya amfanin eh, gina wuraren da yara za su yi wasa bai da amfani ga irin wannan bayan Allah Allah ya sauƙaƙe kuma Allah ya taimake mu Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba shugabanni mu ikon gyarawa mu mashi ba mu ikon hankulin talaucin da ya azamuna kada ku yi zage-zage ko talakawa kuma ku yarda da inda Allah aje ku ku ta godiya da bin nan to Allah bai canza war ni'ima in yawa mutane ita hatta yughayyiru ma bi anfusihim sai sun canza abin da abin ga kanunsu wa anna Allah sami'un haqiqa Allah mai ji ne alimun mai masani ne Allah ce kada abi ali fir'aun kamar irin aikin mutanen fir'auna kada ku yi irinsa wallazina min qablihim da wanda ke gabanin su dukkan su kazzabu bi ayati rabbihim sun karyata ayoyin ubangijinsu an yi musu wa'azi suna gudu to kada ku zan haka nan kada ku zan kamar al'ummar da suka gabace ku mutanen fir'auna da sauransu ana tunatar da su Allah ya ce manzo Allah suna gudu kada ku yi gudu don Allah ku gyara abin da ke gyaruwa abin da bai gyaruwa ku bari Allah shi gyara muku Allah ce fa ahlaknahum bi zunubihim sai muka halaka su da zunubansu to kuma in ba ku gyara ba za a halaka ku da zunubai wa kana ala fir'aun Allah ce mun ka noce ya muta jama'a fir'aun wa kullun dukkan waɗannan da mun ka ambata kanu zalimin sun zan azzalumai zaluncin da suka yi shi ya komo musu aka halaka su kuma zalumcin nan da kuke yi wallahi zai sanar da halaka gare ku kuma abinda mutane ba su gane ba in dai zalunci ne da kai da kai yi shi da ni da kawa duk ba mu tsira bari ganin wai ka gina gida ka gudu ka kara gaba kana da abin nan Eh, eh, kyamara mai ɗauko ma hoton duk abin da ake yi bai sa ka tsira in zaluncin ya zo ko dai abin ya ƙare ka dawo cikin su zama ko kuma wata musiba ta zo ta game su ta game ka duk gaba ɗaya ga an yi duba duk wanda ya zalunci to kada ka yi gudu ba ka tsira duk inda ka tahi yana nan bai da kai Allah ka tsare mu kuma Allah taimake mu eh, lokaci ya cika ko to sai mu dakata a wannan aya abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lajisa kuskuren da muka yi Allah gafarta mana Allah ya shirya da gaba daya subhanakallahumma wa bihamdik eh ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik an ce akwai sanarwa ta me